Alamin on the mix. Maza ya dai, ka banni kawai ya zanyi yarinyan ta mai da ni kaman ɗan iska wai shin kan ya zanyi wa ina je prince ne gani kai yawa je akwai matsala bani sake ganin wata beb na kula a baki ka fi na bi ka a zuci akan mace yanzu ka fada a kunci na jima a cikin ta ni tuntuni akan wata beb har ma na gasa bacci ta kai ta kawo har na baccin abinci kai dukkan ku kuna ruwa ni yanzu ba da damuwa in dai akan mace ne ni yanzu ba ni ba shiga damuwa kana so ka ce wancan beb din ne eh ita ashe kun gane tsaya ka ji dai wannan maganan idan wancan beb din ne kai ka ɗibo wa kanka ruwan fitin yau ka ji an ce ma ta je Kano gobe a ce maka ta je Kaduna ta ya fi yawa ma a gana. kai tun kafin ka santa na santa dan tayi zaman area mu mai unguwa da kanshi ya kore ta ba ta ganin kowa da mutunci sometimes amma in ka taɓo ta da alamar dai ku gane ta ba wannan a tamani ma ni ne gaba Karshen tuka tuka duk duba eh ita wancan yarinyan ba ko baka ganta da wani kato ba share wancan ai his her bro ka dai is her kuma sai shigin sa kayan aro daɗin abin da yanzu gata sai ka je ka gare ta ku fafata Hello, sweetie darling. Baby, see this guy is calling me. I don't know why disturbing me. Hey, who are you? Ke ke ke, zaki ce baki gane na bane wai yau kuma wani daki wa girman kai kina nuna isa irin kekin kai. Waye kai kalle kafa ɗan ƙauye dama an ce ɗan ƙauye sai ya shekara hamsin ya waye. Ka zo kada tsamin bakinka zaka ce wai ni ce budurwarka? Ha <laughs> ha. you boy da ne yanzu a maganda boy alamin on the